na ji ma wani yana cewa duk wani mun da yuci kuro zongo zongo idan ya zo yana muku hudu ba ranar juma'a ku fisgo shi ba na rantse da Allah billahi allazi la ilaha da bayan sallar juma'a za a yi sallar gawawwaki alquran kaga sandan nan kana ganin ta kamar ordinary sanda ce billahi allazi da ka da, da kaga mu'jizar sandan nan yau kati mala su azzalimai su bugo mu ku da muke tare da ku ana kokarin kwato muku yanci kuma ku zo kuna mutane iskanci malaman za ku zaga malam zubairu da kai za ka sallaci gawa biyar malam hashin guda biyar malam balarabe guda biyar shi ya sa ga marukon da ne wa sandar a yau daban yake